أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روكم الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da islasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo nahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu sha bakwai ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ta yi daidai da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 ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين نعم آه آية mu تبايا بايا كأن آية تبيا Allah madaukakin sarki mai girma da ɗaukaka a farkon ayoyin wannan sura a jiya ya bayyana mana cewa yana so an numakina, an alallabi na studi ko yana so ya yi baiwa ya ɗaga darajan waɗanda ake kaskanta wannan ake wulaƙantawa su ne banu Isra'ila a doron ƙasa. wa naj'alahum a'immatan musanya su sune yanzu jagorori shugabanni wa naj'alahumul warithin musanya su sune magadan kujera da misira da kujeran fir'auna da misira da duk waɗansu mukamai da dukiyoyin da da fir'auna yake takama da su a misira bayan an halakar da su to muna son mu ɗago su kuma waɗannan da ake kaskantawa ake ganin su talakawa ne ba a bakin komai ba kaga nuridu Allah ya riga ya so abun ya so ya tabbatar da shi yanzu sauran zartar da shi saura zartar da shi sai yace kuma wa numakkina lahum fil ardi mu kafa waɗannan da ake kaskanta wannan ake ɗaukan su ba a bakin komai ba banu Isra'ila muna son numakkina lahum fil ardi mu kafa su a doron ƙasa mu ba ku mulki da ƙarfi da fawa wa nuriya fir'auna mu nuna wa fir'auna wa hamana da shi sakatarensa hamana wa huma da rundunansu su biyun ɗin gaba ɗaya mu nuna musu minhum ma kanu yahzarun abinda da ba sa so ɗin gashi ya tabbata domin abin da ba sa so ɗin shine kada a samu wani daga cikin banu Isra'ila da zai zo ya mulki Misira ya karya mulkinsu ya zamanto shine shugaba waɗannan ƙasƙantattun da suke wulaƙanta kullum ana yanka ‘ya'yansu. To abin da fir'aunan da hamanan da ba sa so da rundunansu, to za mu nuna musu cewa eh abin ya tabbata kawai. abinda suke gudun faruwansa gashi ya faru ɗin. To yanzu Allah ya faɗa ya faɗi manufarsa, ya faɗi iradansa da ƙuduransa, yanzu za mu ji wace hanya Allah ya bi domin ya tabbatar da wannan al'amari. Kuduba is a long process, al'amari ne mai tsawon gaske. domin Allah idan rada sha idan ya so abu zai ce masa kun fa yakun nan take ya kasance to amma sai aka bi normal process da ɗan adam yake bi har ya zamanto abu da farko dai in ji Allah ga yanda muka tsara wa auhaina ila ummi Musa muka yi wahayi ga uwar annabi Musa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam an arbi'ihi cewa ki shayar da ɗanki kamar yadda na faɗa muku jiya fir'auna dai da ya mafarki bokayensa suka fassara masa mafarkin cewa za a haifi wani ɗa a cikin bani isra'ila wanda zai girma ya ƙwace mulkin fir'auna kuma ya karya mulkin shi ɗin ko mulkin ya dawo cikin su banu isra'ila ɗin mulki ya dawo hannunsu to daga nan fir'auna ya fara kaskanta su ya fara wulakanta su ya fara tozartar da su ya mai da su su ne wato ba a bakin komai ba shi kuma yana ɗaukaka ‘yan ƙabilarsa to daga wannan lokacin da a yi mafarkin nan bokaye suka fassara masa fa ya fara yanka ‘ya'yan banu Isra'ila duk da namiji da aka haifa sai a yanka shi duk ɗa namiji da aka haifa sai a yanka shi a yanka shi mu duba matan banu isra'ila nawa ne za su haihu don girma Allah idan ka haɗa ƙabila guda nawa ne za su riƙa haihuwa ko asibitocinmu nan yanzu ka je a baka rekod ɗin kowane asibiti mata nawa suka haihu a yau nawa suka haihu a jiya nawa suka haihu a shekaran jiya nawa suka za su haihu a gobe da jibi haka fa duk ɗa namijin da aka haifa fa fir'auna yanka shi yake mu iya tuna tun kafin ma a ma haifi annabi Musa ɗin alaihi salam mai karya shi ɗin ya kwace masa mulki ɗin tun kafin fa a haife shi fir'auna yake yanka ƴaƴan banu Isra'ila. To a cikin wannan yanayin ita mahaifiyar annabi Isa annabi Musa ta ɗauki cikin shi annabi Musa ɗin. cikin wannan tsoron da firgicin ne take ciki kullum to ya zan yi da ɗana in namiji ne ya zan yi da shi in na haife shi in ɗa namiji ne ya zan yi ya zan yi ya zan ya zan yi har ta ɗauke shi wata tara ta haife shi ta ga ɗa namiji ne hankalinta ya tashi matuƙa matuƙa cewa za a yanka ɗan nan nata tabbas za a kashe shi to amma hai ta haihu a ɓoye sai Allah ya mata ilhama nan ilhama shine abu kawai Allah ya jefa ma wata hikima a zuciyarka domin ba wahayi bane irin wanda ake wa annabawa aka yi wa ita mahaifiyar annabi Musa kuma na biyu mata ba a musu wahayi domin mata ba sa zamanto manzanni ko annabawa babu ba a taɓa samun annabiya mace ba ko manzanniya mace ba ba a taɓa samu ba wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ba mu aiko wani manzo ba face sai a cikin maza to mu duba sai Allah ya nuna mata a zuciyarsa shine ilhama Allah ya sanya maka wani filin ya sanya maka wani abu a zuciyanka to shi wannan ana kiran ilhama ma wahayi yanzu kaman ku haɗu a nan ku zauna a wajen ku ji ba ku natsu da shi ba ba ku natsu da wajen ba kai wani mu bar man nan mu bar nan mu tashi a nan mu tashi yaya ne ka nace mu bar nan nace kai zuciya na ne bai bani ba ko jiki na ne bai bani ba kawai nan din bai mun bane kawai to kuna tashi kuma sai wani hatsari ya faru a wajen to wannan shi ake kira ilhama sai aka jefa mata a zuciyanta cewa an arbi'ihi ki shayar da ɗanki kawai a natsi kada ki ji tsoro ki shayar da shi amma fa idza khifti alai tana ta koye shi a gida tana shayar da shi amma Allah sai ya ce masa fa idza khifti alaihi idan kika ga wata barazana da ɗankin wanda ta tsoratar da ke wanda kike jin tsoro kina ganin fuskoki suna zuwa suna zuwa dai sababbin fuskoki da baki gane ba kaza kaza har dai kika tsorata game da ko ɗanki ne ake ƙoƙarin a gano to fa alqihi fil yammi je ki samo akwati babba ki mai shimfiɗa a ciki ki kulle shi akwati ki rufe shi kuma ki jefar da shi akan wannan kogin Nilu din ki jefar da shi wala ta khafi kada ki ji tsoron komai akan menene zai faru da shi nan gaba wala tahzani kada ki bakin cikin kuma rabuwa da shi inna radduhu ilayki Allah ce zan dawo miki da danki zan dawo miki da danki waja'iluhu bugu da ƙari ma zan sanya shi minal mursali na cikin manzanni yaro yana jariri an ce za a dawo da shi kuma har ya zama to manzo kaga ai iyaye sai su natsu cewa yaron nan zai zai lafi bi ma'ana manzo ba a aiko mutum manzo sai yana shekara arba'in kaga bi ma'ana an ba ta garanti zai dawo har ya shekara arba'in kuma har a bashi menene manzanci zamanto manzo to haka in ta yi kuwa da ta sanya shi a kwaki aka rufe aka jefa a teku a kogin nan kun ga da yake umarni ne na Allah shi Allah zai kare shi amma ni da kai yanzu a kulle ne a kwati in ba umarnin Allah ba ni da kai yanzu a kulle ni a akwati ko a kulle ka a rufe sannan a jefa a cikin ruwa ya yi ta tafiya kuma jariri ne babu nono kusa da shi da zai sha babu abincin da bai kai ma ya sha menene ba ya ci ma abincin yana buƙatan uwa da za ta rika breastfeeding tana bashi nono a kowane lokaci babu mai bashi nono sannan babu madaran gungumi in ma da shi in ma bai kai ya ɗauka da kanshi ya sha ba domin ɗanyen haihuwa ne jariri ne to amma idan Allah ce zai kare abu Allah ne ya ce a yi to ka bar wa Allah iyawansa da ikonsa kawai to haka ta yi ɗin ana yin haka faltaƙaɓahu alu fir'auna sai fadawan fir'auna suka tsince shi a wani ƙaunin aka ce fir'auna yakan fita ya je irin bakin kogi shan iska ɗin nan bakin kogi wani sa'i yakan zauna a wajen ya huta a kamai abin sha irin dai na manya ɗin nan ga ‘ya'yan itace ga kaza kaza ya sha iska ya sha menene ana ta tsaronsa ana ta tsaronsa wani sa'i a rika kamo kifi ma ana gasawa a wajen yana ci to sai can fadawansa da suke tsaro sai suka ga kawai ga akwati yana zuwa ga wani dan akwati yana zuwa ya biyo ruwa yana sama yana ƙasa yana sama yana ƙasa sai suka tsinke shi suka tsinto shi shine falsaqafahu alu fir'auna sai mutanen fir'auna rundunansa ko kuma fadawansa ko mutanensa sai suka tsinci wannan akwatin liyakuna lahum aduwan domin shi annai Musa Allah ya tsara zai zamanto makiyin fir'auna din wa hazanan kuma abun bakin ciki zai zamanto musu baƙin ciki nan gaba kuma shi zai reni makiyin nashi da hannun shi mai neman mutum ya kashe shi ido a rufe sai ga shi kuma an kawo masa shi har gaban shi fir'auna ɗin inna fir'auna Allah ya ce lallai fir'auna wa hamana da hamana babban sakatarinsa wa junudahuma da rundunansu gaba ɗaya kanu khati'ina sun tafka babban kuskure in ji Allah da suka ce da ni za su ja da za su ja in ji Allah da suka nuna babu wanda ya isa ya rayu kuma ba isa a karya musu mulkin su din ba kuma duk da za su yanka shi inda namiji ne to ni kuma Allah na kaddara mulkin zai karye kuma a cikin ƴaƴan banu Isra'ila da ake yankawa ba isa sai wanda na so a yanka wanda ban so ba ba za a iya ba amma fir'auna sai ya fito na fito da ni ya nuna zai ja da ni to sun tafka kuskure in ji Allah zakaran da Allah ya nufe shi da cara ko ana ha maza ha mata sai yayi me sai yayi cara to sun tafka kuskure da suka ce in rana ta fito za su tare ta da safin hannu sun kuskure ana ana tsintan wannan akwatin ana kawo shi gida gaban fir'auna me ya faru وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشكرون وحرمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يفقلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر أيمها ولا تهزن ولتعلم أن وعد الله ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم waƙalar da aka sa akwati aka buɗe shi a gida ita matan fir'auna tana kallon ɗan nan ana buɗe shi tana ganin jaririn nan waƙalar timura'atu fir'auna ƙurratu ainihin liwalaka take kai madalla madalla mun samu abin sanyin ido ni da kai bi ma'ana ya sanyin ido na ni da kai in ji ta kenan wato albishiri na da kai Allah ya ba mu ɗa abin sanyaya zuciya malamai suna ce fir'auna da ita asiya da ita wannan matan ba su taɓa haihuwa ba ba su taɓa haihuwa ba asiya ake kiranta ko mm-hmm. ba su taɓa haihuwa ba su da ɗa to sai suka ga kyakkyawan ɗan nan take sai Allah ya sanya mata ƙaunan ɗan a zuciyanta wa alƙaitu alaika mahabbatan minni sai na jefa maka mata na jefa soyayyarka a cikin zuciyarta ita matan fir'auna ɗin sai ta yi murna ta ce la taqtuluhu kada ku kashe wannan ɗan ta gaya ma fir'auna asa an yanfa'ana wannan ɗan zai amfane mu nan gaba auna ta takhidahu waladan ko kuma mu yi adoptin nashi mu ɗauke shi a matsayin ɗanmu ni da kai wahum la yashkurun ba tare da mutane sun sani ba ya zamanto ɗanmu ko kuma a ce fir'auna an haifan masa ɗa Ba san fir'auna ta haihu tun da jariri ne ko babu wanda isa ya ja ya ce yaushe aka ɗau cikin yaushe aka wa fir'auna zil autadi zai magance ka yanzu dole ka yadda dan shi ne kawai alladhina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasada ina fata an gane fata matan his excellency din ne sai sai ka san lokacin da kai ciki da ta fito ne ta bayyana cikin har ana kirga yau watan shi kaza watan shi kaza jariri ne sabo jiya kai ta haihu kawai ina fata an gane ko to ta ce abin da za a tun da ba a san da shi ba ba a san me akwatin nan ba mu mai da shi dan mu kawai sai amfane mu nan gaba to wannan matsayin da ita ta ɗauka game da shi kenan ita kuma mahaifiyar a can kun san mahaifiya da ɗa wa asbaha fu'adu ummi musa farigan wato zuciyan ita mahaifiyar annabi Musa din. hankalinta ya tashi ya zamanto ba abinda take tunawa a duniyan nan banda wannan jariri hankalinta ya tashi hankali wato kamar hankalinta zai bushe. zuciyanta kwata-kwata ba abinda take tunani ta kwana da shi ta wuni da shi sai wannan ɗannan nata in ka la tubdi bihi wallahi sai da ta yi jab fallasa ta ce ɗantan laula an rabatna ala qalbiha Allah ce da ba don mun rike zuciyanta ba mun daure zuciyanta mun damƙe zuciyanta mun shaƙe zuciyanta da ta tona ce kai ɗana ne fa duk abin da za a yi ai kawai a ban ɗana. Ɗana ya faɗa ruwa jiya ni ne ɗana ne kaza kaza Allah ce da ta kusa ta fallasa lamarin litakuna minal mu'minin mun yi haka ne saboda imani saboda cikin mumunai mumini kuma an san shi da haƙuri da juriya wa qala li sai ta kira yarta bi ma'ana yar yar annabi Musa take qussihi je kiki bi ki bi diddigi ki bi diddigi komai ki riƙa samun information sun samu labari ya shiga gidan fir'auna yana gidan fir'auna sun samu labari sai ta ce to wayarta yar yar annabi eh, Musa sai wani irin shiga ta irin badda in nan ta san yadda ta yi duka ta shiga gidan fir'auna ta rika kawo menene information ta rika kawo bayanai ta duba me yake wakana da wannan ɗan ta shiga cikin jama'a ta shiga ta kutsa ta kutsa ta kutsa ta kutsa cikin bayi na fir'auna ta yi na abun nan wa basurar bihi an junubin ta ɗan kalli ɗan da gefen ido ta tabbatar shi ne ƙaninta ne wahum la yashkurun ba tare da kowa ya gane ta ba ba tare da kowa ya ɗago wace ce ita ba ta yi shigan mai kyau sosai yadda ta yi ɓadda kama ɗin ana nan tana zaune a gidan tana pretending tana pretending tana nuna cewa ita ma cikin ma'aikata ne bayi ne masu hidima masu kaza kaza kaza tana dai hankalinta duk yana kan wannan yaron kaninta jaririn nan da ganin me zai faru da shi to sai fir'auna da matansa sai suka yi shawara to wa zai rika shayar da wannan jaririn yanzu gashi danye ne sabon haihuwa ne aka ce to eh to a nemo mata mana a nemo mata wanda za su zo su shayar da shi ana biya ana to duk macen da aka kawo da an manna masa nonon ta sai ya ƙi karɓa, da an manna masa nonon ta sai ya ki shine Allah ce wa harramna alaihi marabi'a muka haramta masa karban nonon kowace mace min qablu kafin ita uwar annabi Musa ta zo to kun ga duk yanda Allah ya tsara abun yanda al'amuransa ke tafiya yanda suke tafiya yanda suke tafiya al'amura me hikimar haramta masa damkan nono kowace mace don a ce akwai wata bari a kira wata sai a kira uwar annabi a kira uwar shi din faqala sai da ta ga gaba ɗaya ya ƙi karɓar nonon kowace mace. An zauna zugum ana ta tunani ya za a yi ya za a yi, sai ita wannan yar ta yi faƙala sai ta ce, Hal dullukun ala ahali baitin, shi in nuna muku gidan wata mata ya fulunahu nakum wanda idan aka gwada nononta. saboda matan tana da tsafta tana da kaza tana da kaza tana da kaza da in kun yadda da shawara ta a kira ta mana wataƙila wataƙila ya damƙi nononta kun ga idan ya a ya damƙi nononta to shi kenan sai wannan matar sai ta ɗauki ɗawainiyan kula muku da wannan jaririn naku wahum lahu nasihun ita wannan matan za ta kula da shi sannan tana da tsafta tana da kaza ta faɗi waɗansu abubuwa qualities game da ita da wayo fa ta faɗa ba ta ce ita ce uwar ba fa shi ke nan sai aka ce to a kira ta mana a kira ta sai ta je ta kira mahaifiyarta ta ta zo shikenan tana cire nono tana bayarwa sai jariri ya karba ya fara sha ya fara sha ya kace a ah, yayi alhamdulillah alhamdulillah yayi yayi al'amura sun yi kyau sun yi kyau eh saboda haka ke yanzu fir'auna da kansa ne yanzu ya dora miki aikin shayar da shi saboda haka da abincinki da nashi da pampers ɗin shi da komai na yaron nan da ke ma abin da za a riƙa biyan ki a wata-wata ko sati-sati da komai naki gaba ɗaya an ɗauki nauyinki an ɗauki nauyinki ina fata an gane ko Allah maɗaukaci yace ce faradadnahu ila ummihi sai muka dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa dama Allah ya yi alkawari a can farko ya ce inna raduhu ilayki za mu dawo miki da ɗanki wa ja'iluhu min al-mursalin har ma mu shi manzanci shikenan sai muka dawo mata da ɗanta muka dawo da shi zuwa mahaifiyarsa kai ta karra ainuha saboda hankalinta ya kwanta bakin cikinta ya gushe damuwanta ya tafi natsuwa ya dawo mata natsuwa ya dawo mata wala tahzan duk waɗannan su kwaranyi wali alama kuma don ta san cewa lallai lallai anna wa'adallahi haqqun Allah in ya ɗauki alkawari baya saɓawa. muna so mu nuna mata mu masu riƙe alkawari ne in ji Allah in mu yi wa mutum alkawari muka yi alkawari za mu yi abu to alkawarin mu baya tashi walakin na aksarahum la alamu. sai dai yawan mutane ba sa sanin haka ga kafiri ai Allah ya alkawari in kafiri ya mutu yana kafirci zai je wuta ya yadda bai yadda ba Allah yawa alkawari wa mutum in ya mutu yana shirka zai je wuta masu shirkan sun yadda har yau ana bauta gumaka Allah ya yi alkawari idan mutum yana taɓa shi yana kaza yana kaza zai saukar masa da bala'i da musiba mutane sun yadda ba su yadda ba shine mafiya yawancin mutane ba sa wato gane cewa Allah in yi alkawari baya saba amma duk da haka haisa ga su suna taba Allah din na'am ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم نعم yanzu ya koma gidan fir'auna uwarshi kuma tana kulawa da shi a gidan an ba ta inda za ta zauna a fadan fir'auna da komai komai na ta kawai an ɗauki sakamakon wannan jaririn tana shayar da shi tana kulawa da shi ana kulawa da shi ana kulawa da shi ina jin da ya kayyaye shi kenan aka sallame ta amma shi yanzu ya zama to dan gidan waye dan gidan fir'auna dan gidan fir'auna yana nan walamma balaga ashuddahu yayin da ya girma ya to namiji wato ya kai shekarun kamala cikan hankali cikan namiji cikan karfi shine ake ta shekara 40 40 years kenan shine walamma balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin shine shekara arba'in idan aka ce mutum ya cika kenan wato a lokacin ya cika mai hankali ya cika namiji rujula yanda lalu suke ce rujula komai nashi ya kammala domin daga 40 din nan ne kama ana tafiya ne a pyramid shape haka mutum yana haurawa to 40 din ne kololo yana kai 40 kuma yanzu menene gangara yake gangara yake gangara yake har ya zo kasan kuma ya zo layi na kasa kaga ya an samu ATS din nan wajen haurawan daga zero ya fara yana haurawa, ya kai 40 yanzu yana gangara ran da ya sauka kasa duka idan ka ja layin ya kai menene ATS kenan to lokacin mutum komai nashi ya cika komai nashi yanzu after 40 years raguwa zai rika yi domin sauka ne sauka ne sauka ne sauka ne sauka ne to da ya kai shekara ku duba fa tun ba a haife yanzu ya kai shekara arba'in fa ana na ana yanka yaran ne wannan ne kawai aka aka ɗaga mai kafa amma ana yanka kaga yanzu ya kai 40 years bi ma'ana ana yanka yaran har yanzu kuma tun kafin a haife shi ne fa To Fir'auna yake yanka su har uwar ta ɗauki ciki tana jin tsoro da fargaba lokacin da ta haife shi ya za a yi Allah ya ce ga hanyar da za a biya tsira ana fa yanka ƴaƴa fa at least ka bada wataƙila shekara hamsin fir'auna na yanka ya gashi har yanzu har yanzu ƴaƴan banu isra'ila kai ake yanka kamar yadda na gaya muku ka ɗauki sai a kullum nawa ne mata ke haihuwa nawa ne na banu isra'ila ne kullum yanka su ake yi gobe ma waɗansu haihu sabon haihuwa a yanka jibi ma haka har sama da shekara arba'in kusa hamsin Allah fa yana da hakuri fa kuma duk ya ɗaga masa kafa amma ana ta tura masa manzanni ana masa wa'azi ka daina arsil ma'ana bani Isra'il wala taqtulhum ko kullum abin da annabi Musa yake ka sake su ka dai wala tu'azzibhum ka daina azabtar da su ka daina kashe su ka daina yanka su ka sake su ka bar su ka ba su yancin su har waɗannan shekarun kullum sai an aika masa mai gargadi yake hmm? annabi Musa yanzu ya ya zamanto matashi namiji ɗan shekara arba'in sai wata rana ya silale daga fada irin zai je ya ga gari ta san 'ya'yan sarakuna zai je ya ga gari ya ga cikin gari ya yake kullum zaman fada ake yi walamma balaga ashuddahu yayin da ya kai shekara arba'in ya kai kamala na namiji Wattawa ya haɗu ya zamanto eh, eh, kamala atainahu hukman wa ilman sai muka bashi annabci da ilimin manzanci wa kadhalika najzil muhsinin haka muke sakantawa masu kyautata aiki haka muke sakantawa mutanen kirki inji Allah wa dakhala al madinata ranar sai yace bari ya dan shiga gari ya dan zaga ya shiga gari ya dan zaga Alahini ghaflatin min ahliha lokacin da ‘yan garin ba su ankara da shi ba, ko lokacin kailula lokacin da an shagaltu da kasu bai yi shiga yadda za a gane shi ba, alahini ghaflatin min ahliha lokacin da mutane ‘yan garin suke cikin menene al suke ɗan fadake haka, suke ɗan sha'afa haka. hankalinsu baya kan shi sai ya shiga gari an shagaltu ko da kasuwanci ko da wani abu dai haka da ya shiga ɗin wa waje da fiha rajulaini yaqtatilan yana ɗan zagawa yana duba gari yana duba gari sai ya ga waɗansu mutane can su biyu suna dokuwa suna faɗa suna dokuwa kawai ana min shi'atihi sai ya ga wannan daga mabiyansa ne ‘yan kabilarsa ne dama kalmar shi'a a shi'a wato supporters masu goyon bayanka fan fans ma'ana kiransu shi'a shi'a shi sa ake ta shi'atu aliyin lokacin sayidina ali an samu magoya bayan shi ana kiran shi shi'atu aliyin shi'a supporters wa ina min shi'atihi la ibrahim ina fata an gane duk ya zo to sai ya ga wannan daga cikin mutanensa ne ‘yan ƙabilansa ne ‘yan ɓangarensa ne sai mutumin kenan wa min aduwihi wannan kuma daga ‘yan maƙiyansa ne ‘yan ɓangaren fir'auna ƙabilan fir'auna kenan wannan a taƙaice ɗan banu isra'ila ne wannan kuma baƙibse ne ‘yan ɓangaren fir'auna to sai ya ga suna dokuwa fastaghafahu alladhi min shi'atihi sai wanda yake ɗan ɓangaren su ne ɗan banu Isra'ila sai ya nemi agajin gaggawa daga annabi Musa. Su ka taimaka mu waɗannan azzaliman ne masu kaskanta mu masu mara kaza masu mara kaza haka kawai ya zo ya far mun na ce wallahi ba zan ƙyale ba sai dai a daku kawai. Su ka taimaka mun kawai. To nan ne annabi Musa ya gano wannan ɗan ɓangaren sa ne. Ya nemi gudunmawansa alallabi min aduwihi ya zo su yi taron dangi ga dan bangaren makiyansu fawakazahu Musa <coughs> Musa yana iso da ya kai masa wani irin naushi faka ba alaihi nan ya shimfiɗa shi gaba ɗaya kashe shi nan ya shimfiɗa shi gaba ɗaya kawai ya kau da shi ina irin knockout ɗin nan da ake yi irin naushi na final na cin kofi in ana gasa to irin shi ya masa kawai faqaba alaihi ka san karfin annabawa sai ya gama da shi a da ya gani nan ne qala hadha min amali shaytan annabi Musa yace a'udhu billahi minash shar a'udhu wallahi wannan sharrin shaytan ne aikin shaytan <coughs> aikin shaytan ne innahu aduwwun dama shaytan makiyin mutum ne mudillun mai badda mutum ne mubinun a bayyane makiyi ne na bayyane mai badda mutum Ga shi yau na fito amma har na saba wa ubangiji na har na kashe rai kai shedan makiyin mutum ne mai ɓadda mutum ne ƙiyayyarsa da ɓatarwarsa kuma a bayyane suke ina fata an gane ko abinda annabi Musa ya faru da shi ke kaga shi mumini da ya ga ya saba wa Allah Allah je walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum yace mumini da yana saba wa Allah sai maza maza tunanin Allah sai ya zo masa sai ya nemi gafaran Allah sai ya fara ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah da farko yace hadha min amali shaytan nan da nan ya tuna da Allah qala sai yace rabbi ya ubangiji na da ya fahimci fisga ce ta shaidan shaidan ne ya ingiza shi nan take ya tuna da Allah yace rabbi ya ubangiji na inni zalamtu nafsi na zalunci kaina ya Allah na zalunci kan ka mun ni'ima kare ne ni a babban gida na ci na sha na samu kariya a babban gida na tashi ya Allah amma gashi ina fitowa na saba maka na kashe rai ya Allah wannan sharri ne na shaitan Allah na zalunci kan kaina ban kyauta ba faghfirli ka gafarta mun ya Allah nan take fa gafara lahu sai Allah ya gafarta masa ina fata an gane ko abinda annabi adam shi ma yayi lokacin da Allah ya saukar da shi yace ya fita kullu bita minha jami'an فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع hudaya fala خوف alaihi. wala hum yahzanun qala menene fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi shi ma yace rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alhafirin. nan shi mumini da ya saba Allah zai fili hankalin shi zai dawo da shi amma shedan shi da ya irin wannan fa ai yaki tuban ne yaki ce khalaqtahu min narin wa khalaqta khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nari bai ma yi nadama ba kuma da Allah yake to ka fita daga aljanna ka fita na kore ka yace rabbi anzurni ila yawmi yub'athu Allah ka jinkirta ni tunda ka tsine mun albarka ka raba ni da aljanna, to ka jinkirta ni mana ya Allah har ranar tashin kiyama kar ka na. Allah ce na jinkirta maka je ka yace fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atanu min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'il wa la tajidu aktharahum shakirin ka duba wai yana ne a jinkita masa don ya ci gaba da badda mutane ya ci gaba da saba wa Allah din ya ci gaba da hana mutane su bi tafarkin Allah Allah ce na baka tun da shi ka zaben makanka je ka je ka to shedan ya zabi barna ma Allah ya ce ya je ya yi tun da ya roƙa an amsa masa balle kai ba za ka roki shari'a ba, ba zai amsa maka. Ya ce, Inna huhuwal ghafurur rahim, dama shi Allah shi ne mai yawan gafara mai yawan jin kai, na gafarta maka Musa. Na'am. Qala rabbi bima أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستسرقه قال له موسى إنك لبوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمر إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين نعم a ƙala sai annabi Musa ya ce, Rabbi ya Ubangiji na, bima amta alayya, sakamakon ni'iman da ka mun, aka rene ni, aka ciyar da ni, aka kula da ni, aka tsare ni daga yanka jarirai miliyoyi, ka tsare ni ni ba a yanka ni ba, kuma ka rayar da ni, ka kawo ni har wannan lokacin. ko bugu da ƙari ka bani manzanci da annabci na maka alƙawari sakamakon wannan ni'imar da kamu falan akuna zahiran lil ni kuma ba zan taɓa sake taimaka ma wani mabarnaci a doron ƙasa ba da yardan Allah da yardan Allah ba zan taɓa haɗa kai ko in ba da gudunmawa haɗa kai da wani mabarnaci ya sake ziga ni un saba maka yanda wancan ya kira ni un taimaka maka na kashe rai ba zan sake kula wani ba ba zan sake haɗa kai da wani ba wajen saba maka annabi Musa dai tun da ya kashe wancan al'amarin sai ya ɗan fara bayyana ya fara bayyana fa asbaha fil madinati khaifan sai ya zama to yanzu yana tsoron fita cikin gari yana tsoron fita cikin gari kada a zo a ce gashi nan gashi nan gashi nan ko in ramukan gayya haka ai ai ta masa ambush ai ta fafansa sai ya zamanto yana tsoro ya tarafa duk fitan da yayi yana taka tsantsan yana taka tsantsan kar ya gamu da wani kuma da zai zurma shi yayi irin abin da yayi a kwanaki sannan kuma yana tsoro karfa an gano shi ne bincike ya tabbatar shi ne to yana cikin haka a garin wata rana yana zaune fa'iza lazi stansarahu bil amsi sai da jisan mutumin da ya yi ihu ajiya a kwanaki can ya zo ya taimaka masa garin taimaka masa ya kashe rai sai ga mutumin kuma a yau kuma ya gamu da shi a wani ko ana wata rigimar da shi <laughs> ana ana wata faɗan kuma da shi har ila yau yastarsihu yana hango annabi Musa sai ya fara ihu yake ga wani nan ga wani nan kuma kaza kaza zo ka taimaka mu qala lahu Musa sai annabi Musa yake masa naki innaka laghawiyyun mubin kai mai halakar da mutane ne mabayyani kai mabarnaci ne mabayyani in na biye maka halaka zai yi kai ya ga dai to can dai tunanin wannan faɗan ɓangaren su ne ɗan ƙabilan shi ne fa wancan kuma ɗan ɓangaren fir'auna ne shaidan hai ya nuna irin haka dai kai falamma arada an yaftisha billazi huwa aduwwun lahu can dai kawai sai ya karkata zuwa ga ya taimaka masa din ko ma menene ba zai iya jurewa ya ga irin waɗannan mutanen a fir'auna kibtsawa suna kaskanta jama'arsa ba da ya yunkura ya tasamma wancan din zai damƙe shi ko ya kai masa naushi din kala ya Musa sai mutumin ya daina faɗan ya matsa yace kai Musa a turidu an ni? A ni din maka zo ka kashe ni ne kama ka tsalta nafsan bil amsi kamar yadda ka kashe rai kwanaki ni ma din ka zo ka kashe ni ne kenan in zamo na biyu kenan ko ka in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi Musa na lura kai kana so ka zamanto mugun mutum ne a bayan kasa jabberi mugu makashi na ga abin da kake so ka zama a ƙasa kenan ina fata an gane ko wa ma turidu an takuna al muslihin da dukkan alamu kai ba mutum bane da yake so ya kawo gyara mai gyara tsakanin al'umma da an kira ka ba sai ka tambaye mu ba me ya hada kuwa ne ku zo ku zo ku zo me ya hada ku me ya faru kawai daga cewa ka zo ka sai ka zo ni ma za ka kashe haka kai fa ka kashe mutum kwanaki ni ma ka zo ka kashe ni Hmm? makashi kake so ka zama ta ba mutumin ba mai gyara ba ne kai na ga alama sai annabi musa dai ya sake shi kaga ya gano shi kenan ya gano shi ashe kai har sun gano ni na kisan kwanaki kenan a to abun ya yaɗu cikin jama'a ya yaɗu ina fata an gane ko yanzu kaga maganan ta yaɗu wancan kisan shi ma wannan yanzu zai je ya yaɗa ni ma ai da ƙyar na tsira yau da ya kashe ni a'a kai ma eh ya kama farmaki a to a yi mitin a kira mitin ina youth leader ina suwa ina suwa ina suwa ya kamata mu yi mitin akan mutumin nan a saman masa mafita ko ba haka ba hmm. to yanzu ana nan za a zauna an an kira mitin a yau za a zauna har gobe za mu ji kuma a mitin din me suka me me suka yanke yanzu mu bar su su shiga mitin din in Allah ya da gobe za mu ji menene in mun zo war haka za mu ji menene suka yanke a mitin din kuma annabi Musa ya samu leakage ko bai samu ba wani mataki ya ɗauka za mu ji a gobe eh su shiga mitin din ku kyale su shiga gobe za mu ji result insha Allah bari mu koma wajen tambayoyi alhamdulillah bangaren tambayoyi akwai takaddu biyar ta farko tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana da ilimi mai amfani Allahumma amin malam malam ga naira dubu biyar nan na sa a asusun masallaci da farko ina ƙoƙarin na gana haddace alkur'ani amma abin yana bani wahala ina son malam ah, ah, da sauran 'yan uwa su sanya ni a addu'a Allah Ubangiji ya sauƙaƙe mun na samu haddace wa haddace shi, in samu haddace da ni da iyalina, Allahumma amin. Ya kamata shawara a nan ka samu wani alaramma, sosai ya baka shawara irin mahaddatanmu na Alƙur'ani nan. Akwai su Malam Yusuf a nan, akwai irin su Malam Ismail da yake mana sallah a nan. ka sami ire-iren waɗannan mahaddata ne sosai na alkur'ani akwai eh, malaman hadda a nan masu hadda ne mai ƙarfin gaske ka nemi shawara da zama da su su baka shawara wataƙila kana ɗibawa da yawa ne ko za su baka shawaran yadda za ka riƙa hadda ɗin insha Allahu tabaraka wa ta'ala idan suka baka ɗin Allah yana bawa mutum abin da ya nema wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin ka same su insha ta baraka ta'ala kuma bayan haka ba zai hana a maka addu'a ba Allah ubangiji ya datar da kai ya baka ikon haddace shi din sai yace bayan haka ina fuskantar ƙalubale a gurin aiki na don haka ina neman sanya albarka daga gurin malam Allah ya shiga lamura na. Allah ya ƙara wa rayuwata albarka to addu'an nan da ita ne za a sake maka da ni da ƴan uwan gaba ɗaya Allah ubangi ya kawo maka sauƙi a lamuran ya warware maka su Allah ya kare ka daga dukkan abin da kake tsoronsa takarda da biyu tana cewa a salam malam ina maka fatan alkhairi a malam Allah ya sa a sha ruwa lafiya ina barar addu'a mahaifina ne ya rasu yau shekara shidda kenan ya bar ƙananan yara uku sai manya guda biyu suna ƙarƙashi a biyu suna ƙarƙashin wani suna neman addu'a Allah ya ba su nasu su riƙe mahaifiyarsu da yaransu Allahumma amin Allah ya saka da alkhairi malam ga dubu ɗaya ga dubu ɗaya sadaka Allah ubangiji ya karba Allah jikan mahaifinka ya gafarta masa kyauta makwancinsa abin da ya bari kuma Allah raya su ya musu albarka takarda ta uku tana ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara malin lafiya ya ya kuma jikan iyaye amin malam Allah ya yi wa ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar nan rasuwa ranar ɗaya ga watan Ramadana a ƙasar Misira mai suna Al'irfan irfan sunusi gumbi tabbas wanda a can aka yi jana'izarsa malam dan Allah a saka shi a addu'a Allah ya gafarta masa kyau ta makwancinsa ga saƙo a dubu ɗaya sadaka daga Mahmud eh, shi irfan ɗalibi ne a nan adult classes kuma mutumina ne sosai mutumina ne sosai sosai dan Sheikh Sunusi Gumbi marigayi Allah ji kansu gaba ɗayansu Allah ji kansu ya gafarta musu ya kyauta makwancinsu ya haskaka musu Allah sada shi da dukkan rahama yana can Egypt ya je jinya Allah ya ɗauki ransa a can Allah rahama ma Irfan da gafarta masa da yanzu yana nan da yana da yana rayu da yana nan tare da mu Allah rahama masa da kyauta makwancinsa takarda ta hudu tana ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam tsawon rai <clears throat> da kaifin basira amin malam tambaya ta ita ce shin ya halatta a rama sallar idi ko na tarawihi to sallan tarawihi dai a nafila ce nafila ce in kai shi kenan in ba kai ba shi kenan in ya wuce na jiya ba kai ba ka ce ka rama yau ya wuce nafila ce kawai baka samu daman yi ba sai ka yi waɗansu nafilfilinka a madadin shi babu laifi amma tarawihi lokacin shi ya wuce tunda har an kai gobe sai ka yi na gobe kawai sai ka tashi ka waɗansu nafilfilu a wancan daren a madadin waɗanda ka rasa a can amma ba wai wannan ka ɗauko karama a can ba Allahu a'ala sannan sallan idi ita kuma idan ta wuce aka sauko shi kenan ai sallan idi idan ta wuce ta kai zawali sai dai gobe sai dai gobe sai a idan idi ta kubuce mutane a yau ba su samu labari da wuri ba a ƙauyuka cewa ai an yi sallan idi a yau sun waye gari da azumi to sai su karya idan rana ta yi zawali shikenan sai su dakatar gobe sai su yi idin amma yau kan dole su ajiye azumin su domin haramun ne yin azumi ranan ranan idi domin ranan idi ne labari bai zo musu ba idan rana ba ta yi zawali ba to sai a sauri a tattaru a je masallacin idi a yi sallah idan kuma lokacin da labari ya zo musu an samu zawali to sai a bari sai gobe su je su yi sallan idin su amma za su ci abinci a yau lahu takarda ta ƙarshe ta biyar ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ga sadakan alqur'ani nan guda uku sadaka fi sabilillahi Allah ya karba ya sanya albarka Allah ubangiji ya mana albarka muna tawassuli da waɗannan ayoyi da muka karanta da zaman da muka yi a wannan ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala da waɗansu daga hadisan manzon Allah sallallahu da muka karanta Allah ubangiji ya biya ma kowa bukatunsa na alkhairi Allah kare kowa daga dukkan sharri da fitina Allah yi ma kowa albarka a wajen neman sana'arsa da neman halal dinsa. wannan ƙasa tamu Najeriya Allah mata albarka Allah yi wa Najeriya albarka Allah yi wa Najeriya albarka rashin tsaro da damuwa da suka addabi wannan ƙasa Allah kwaranye mana su Allah kwaranye mana su Allah ubangiji yaye mana su Allah ba jihohin mu na arewa zaman lafiya irin jihohin Katsina Zamfara Sokoto Kebbi Kwara Niger Kogi nan Kaduna Kano Jigawa Bauchi gombe adamawa taraba a borno da su yobe da idan ka zagayo su benue su plateau nan muna roƙon waɗannan wurare da suke cikin tashin tashina Allah ubangi ya ba su zaman lafiya Ba su haddasa fitinun nan Allah ne ya raya su ya ba su ikon yin haka to muna tawassuli muna roƙo Allah ɗin ya kame hannayensu ya kame hannayensu daga dukkan al'umman wannan ƙasar musamman ma musulmi ya kame hannayensu daga dukkan dukiyoyin al'umman musulmi da 'yan ƙasan nan ya kame hannayensu daga dukkan cin mutunci da suke wa al'umman musulmi a waɗannan wuraren gaba ɗaya shi Allah a bisa komai mai iko ne a kansa ya Allah muna tawassuli muna roƙo ya Allah in laifin daga gare mu ne ya Allah ka yafe mana kar ka kama mu da laifin waɗansu Allah ka kwaranye mana ka yaye mana ba mu kira tsammani daga gare ka ba ya Allah kai mai iko ne a bisa dukkan komai mai kunfa ya kunne ya Allah mu roƙe ka ka yaye mana jami'an tsaro da suke fa'ita shi domin ka zaman lafiya Allah ka taimaka musu Allah ka ba su ikon dakule waɗannan musibun shugabannin da ka tsora mana ya Allah a bisa ikonka da iyawanka ya Allah mu roƙe ka Allah ka taimaka musu Allah ka karkato da hankulansu Allah ka taɓa zukatansu Allah ka iya musu ka musu jagora da zamanto duk abin da za su kulla duk abin da za su yi alkhairi ne ga al'umman wannan ƙasa ka kare su ka kare su daga dukkan wani abin da zai fisge su ya zamanto sun danganta sharri ga wannan al'umma ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah ka karba mana azumin mukan mu Allah ka karɓa mana sallolinmu ka karɓa mana ayyukanmu na alkhairi kwanaki masu darajar nan masu zuwa na goman ƙarshe wanda akwai lailatul qadri a ciki Allah ka ƙara mana tsawon kwanaki har mu riske su ya Allah برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله subhana سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين